Malam Ibro wato Malam Ibro Kani mataimakin babban magatakara na kungiyar kwadago ta sai dai ta yan a Niger. To idan muka sake komawa Najeriya a jihar Kano da ke arewacin kasar rundunar 'yan sandan jihar ta ce za ta gurfanar da matar nan da ake zargi da ta yarinya wuka a ciki da makogaro a gaban kotu. Wannan na zuwa ne bayan da 'yan sanda suka tabbatar da kama matar a wani gari cikin jihar Jikawa a ƙarshen mako. yari ɗan shekara takwas dai yanzu haka tana asibiti tana karbar magani. Daga Kano ga karin bayani da Zahara Dillawan ya aiko mana. Bayan kama matar mai shekara talatin biyar wadda ake zargin ta dabawa wannan yarinya wuka a ciki, yayin yarinyar sun ce suna bukata a bi mata haƙƙinta. Mahaifin yarinyar ya ce yanzu haka ta fara murmurewa. Tana asibiti tana karɓar magani. Jikin da sauki saboda yanzu jiya ne ko shekaran yanzu suka ce a fara ba ta eh, da kunu da ruwa. Sai yau kuma ko suka ce za a iya ma ba ta da taliya. ai mana azanci kuma a biya yarinyar haƙƙinta da dai an riga an kama ta abinda muke bukata gwamnati ta yi mana kenan Bibiya da aiki da bayanan sirri ya sa aka kama matar da ake zargin ta yi wannan yarinya aika-aika a jihar Jigawa. SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin 'yan sandan jihar Kano, ya ce da zarar sun kammala bincike za su mika ta kotu. An kamo ta a can inda ta je ta buya a ƙauyen Dungulmi wato da ke Isari karamar hukumar Dutse a jihar Jigawa. Yanzu haka dai an mika ta babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai bangaren kisan kai wanda kuma binciken za a yi su ne kuma a tabbatar da shi ne da zarar an kammala bincike wannan matar za a gurfanar da ita a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada. Tun da farko dai matar da ake zargin ta ɗauki yarinyar ne zuwa unguwar Hotoro inda ta cika mata wuka a cikin wani kango saboda tana zargin mahaifin yarinyar wanda abokin mijinta ne da zuga shi ya kara mata kishiya sai dai mahaifin yarinyar ya ce shari ta yi masa wannan abun duk karya ne kuma mijin ma zai iya tabbatarwa wannan maganar babu ne. kawai zargi take saboda muna tare da shi wani lokaci ma tare muke cin abinci da sauran abokananmu take ganin kaman muna zuga shi ko ya kara aure mu ma ba mu kara ba ya za a yi mu zuga shi ya kara. amma dama akwai maganar auren nasa ne haka babu ko da akwai ni ba mu sani ba Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta lura ana neman a fake da cewa matar tana da taɓin hankali wai har ma an taɓa kai ta da wanau. Don haka a cewar su za su gudanar da binciken kwakwaf don tabbatar da adalci. Bayanai na cewa yara da dama a jihar Kano sun sha fadawa hannun miyagun mutane waɗanda suke cutar da su ba gaira ba dalili. Al'amarin da wasu lokutan ma yakan zo da rasa rai. ko a 2022 ma an kama wani mutum inda ake zargin sa da laifin sace wata yarinya Hanifa tare da kashe ta. Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To a shirinmu na hantsi za ku ji cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a Najeriya ta ce tana da yakinin cewar gwamnatin kasar za ta mutunta yarjejeniyar da suka cimma kuma za ta janye yajin aikin da ta shiga a yau. Allah ya kawo mu shekara ta kewayo lokacin da sashen Hausa na BBC ke baiwa 'ya'ya mata zalla damar baje fasahar su ta kagagun rubutu wato hikaya ta. Wannan ne da karo na takwas da wannan gasa. To da mijin karin bayani dangane da wannan gasar ɗazu na tattauna da shugaban sashen Hausa na BBC Aliyu Tanko inda kuma ya fara da karin bayani akan wannan gasa. Ƙarin bayani a nan dai shine cewar gasar ta bana gasa ce kamar yadda aka saba karo na takwas kuma ta mata ce zalla. labaru ƙagaggu waɗanda suka bi dukkan ƙa'idoji na rubutu muke bukata duk wacce take so ta shiga ta aiko mana da su ta hanyoyin da aka saba musamman aka je shafinmu na intanet bbchausa.com a nan za a ga ta yadda ake aiko da waɗannan labarai ko kuma wannan labari da mace za ta shiga gasar hikayata ta 2023. Shin yaushe ne za a buɗe wannan gasa kuma zuwa yaushe za a rufe ta? To za a buɗe wannan gasar ce daga ranar 1 ga watan Yuni sannan a rufe a ranar 20 ga watan Agusta na 2023. wato kusan makonni bakwai kenan aka baiwa duk wacce take so ta shiga wannan gasar domin ta yi tunanin labarin da za ta rubuta ta tabbatar ta bi ka'idoji domin ta aiko mana kafin ranar da za a rufe na 20 ga watan agustan bana to duk da dai za mu wallafa ka'idojin shiga gasar za mu so kaɗan yi mana tsokaci kan ka'idojin shiga hikayata. To ka'idojin gasar dai ba canzawa suka yi ba idan aka duba shafinmu na intanet wato bbchausa.com za a ga waɗannan ka'idoji gaba ɗaya. Sai dai kawai wani abu da ya kamata duk wacce za ta shiga wannan gasar ta yi la'akari da shi shine cewar gasa ce wacce ake buƙatar mace ta duba ƙa'idojin hawan hausa ƙa'idojin rubutun hausa sakin layi da ya kamata ta yi wajen rubutu wato duk ƙa'idoji na rubutu ingantaccen rubutu na hausa su ne ake dubawa alƙalai za su duba kafin su tantance sannan kuma ya kasance wannan labari ba kwafa aka yi daga wani wuri ba ko kuma mace ba ta baiwa wata ƙawarta ko malamarta ko kuma wani malaminta ko kuma wani masanin hausa ya shiga mata wannan gasar ba da kanta ya kamata ta yi sannan muna da hanyoyin da zamu bi domin bin diddigi mu tabbatar da cewar duk wacce ta shiga wannan gasar ita ce ta shiga da kanta ita ce ta rubuta labarin da ta shigar domin samun nasara ina batun kuma kyautuka ga zakaru to batun kyautuka ga zakarun na bana dai akwai dan sauyi kaɗan saboda a shekarun baya muna ba da dalar amurka ne a matsayin kyauta ga waɗanda suka samu nasara to amma a bara mun dan samu tsaiko wajen fitar da dalar amurka daga asusunmu domin mu baiwa waɗanda suka samu wannan kyautan saboda wata sabuwar doka da babban bankin najeriya cbn ya kafa a don haka domin mu kauce wa waccan matsalar kuma mu bi ka'ida da babban bankin najeriya ya kafa tunda kuma wannan gasar a najeriya ake yin ta a najeriya ake ba da kyautukan shine muka yi nazari muka yanke cewar a bana a naira za mu ba da kyautuka wacce ta zo ta farko za mu ba ta naira miliyan ɗaya lakadan wacce ta zo ta biyu za mu ba ta naira dubu ɗari bakwai da hamsin wacce ta zo ta uku za mu ba ta naira dubu ɗari biyar allah ya ba mai rabo sa'a to sai mu ce amin malam aliyu tanko kenan shugaban sashen hausa na bbc to yanzu kuma ga muhammad abdu da labaran wasanni amma a takaice